Kalangu, studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin daidai. Kakanin labaru. A ma'aikatar da'irar yankin Difa yau wata tara kenan ma'aikatan ba su samu albashinsu ba. A cikin labarun za ku ji bayanin da mashawarci na ƙungiyar IPAO e ya yi game da wani zaman taron ba da horo. Bikin wallafa wato albam ɗin kungiyar kaɗe-kaɗe ta Orchestre Tal National shine shirin musamman da muka tanada muku amma sai bayan kun sha labaru. Man sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarun daki daki. Ma'aikatan da'irar birnin Difa na cikin rashin samun albashi na watanni da dama kamar yadda wani mashawarcin da'irar ya bayyana muna a misalin dirbobi ma'aikatar wato wata tara ba su samu albashin tuba da cewar majiyar tunima direba biyu sun yi marabus. mun buƙaci tuntuɓar shugaban da'irar sai dai bai ba mu cikakken bayani ba domin bai ba da wata amsa ba. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Kuraru sai sayar tare da haɗin gwiwar harabar ministan tsaron ƙasa da harabar ministan cikin gida sun shirya wani zaman taron ba da horo zuwa ga jami'an tsaro guda talatin. Shugabannin bataliya na yankunan tawa da agadas ne suka samu wannan ba da horon. Ko menene ma'anar shirya wannan ba da horo? Dr. Kulibali Tanjama Adama jagoran reshen sai sayar na agades ya yi wa musa mamman bayani mutari muhammadu dauke da fasara. Kun san ba shakka jami'an tsaro kamar sojoji, jandarmomi da jami'an 'yan sanda suna taka muhimmiyar rawa na tabbatar da tsaro a cikin ƙasa. Don haka ne ƙungiyar CICR ta ɗauki matakin faɗakarwa da bayar da horo a kan ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa wajen kare haƙƙin bani Adama musamman ma a lokacin tashe-tashen hankula. Don haka ne muka shirya wannan taro na bayarwa jami'an tsaro na Agaris da na Tawa horo na ƙara ba su sani akan ayyukan da suke yi na yau da kullum, musamman ma a yayin tsarewa, bincike da kuma dakatarwa. des des de de A gaida mutari Muhammadu, kimanin jami'an tsaron Nijar talatin na sassa daban-daban ke cikin zaman taron girka fasalin inganta gimshikin tattalin makamashin nukiliya. babbar hukumar mai kula da lamuran makamashi haniya tare da tallafin ofishin jakadancin amurka ne suka shirya wannan taro sakataren hukumar haniya jibo Takubakwai kwai dauda ya yi wa mutari muhammadu bayani kamar haka kalamun jibo kenan wannan taro mahawarin shi don mu kare ƙasarmu da irin waɗannan harkoki wanga tsari dai tsari ne na kashi na uku da ake yi an yi na harko an ka sake diba ne. ya yi cikas ina ne an ka ci gaba ina ne ba ci gaba aka ƙara yin shi yanzu mun zo wani sabon tsari an zo a kama muna mu yi wannan tsari musam nan zuwa shekara biyu ne ya kamata in dokoki ne abba su isa ba mu ɗauke su to wannan taro dai kaga dai akwai authority wannan da yana kula da harkar nuclear haniya akwai wannan da ana ce mishi PNRP wanda a Centre National de Radio Protection akwai sojawa, akwai gendarme, akwai douanier, akwai holisai, akwai pompier dan kanu kanu wannan koko protection civil, akwai environnement. Jama'a kowanne kina da representant cikin wannan taron. Duk dai a babin zaman ba da taro horo a yayin da aka buɗa wato taron bada horo na ƙungiyoyin mata da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam bisa ga kokowa ga lamarin musgunawa da cin zarafin da ake maɗiya mata ƙungiyar panos yarshen afirka ta yamma ita ce ta shirya wannan zaman bada horo ko menene ma'anar shirya wannan taro saidu arji mashawarci a ƙungiyar ipao ya yi wa maryamu jallo kalami kamar haka akwai kungiyoyin mata wanda suke kare 'yancin adam muka gano ya kamata a musu horo bisa yadda ake amfani da kahohin watsa labarai wannan taro na kwana bakwai ya kunshi yaya ake kira taro na 'yan jarida ta fannin rediyo ko ta fannin majallu yaya ake bayani bisa rediyo ya kamata su shirya wani irin kalamai ne ya kamata su yi don su waye ma mutane kai yau mutane suna amfani da na'urori kamar wani facebook twitter da whatsapp ya kamata kungiyoyin nan na mata su ma su yi amfani sosai da wa'annan na'urorin don su samu su ci gurin su kaji a takaice wannan taron abin da yasa aka yi shi mutumin da ya gika majalar lokuriye ali sumana da shi da baba alfa ɗan jarida na rediyo talabijin bonferai har yanzu dai suna gidan yari shi baba alfa da mahaifinsa tun sha takwas ga watan Juli aka azaminsu hukumcin kasan shekara biyu tare da biyan diya ta jika ɗari uku kowane ne. Uku ga watan Juli aka kama Ali Sumana yana can zaman manda po a gidan yari na Filinge. Wai ina aka kwana da maganar wa'annan mutane? Matar Musi Bubakar ɗaya daga cikin lauyoyinsu ya baiwa Adama Dawaki amsa ga fasarar kalamunsa ta bakin Asumana na Shinna. Pour le dossier d'Ali Soumana, euh, il a été entendu au fond. A game da abin da ya shafi Ali Sumana, alkali ya saurare sa a kan da ake tuhumarsa da aikatawa. Ya yi bayani, da farko an ajiye takardar neman sa amma aka yi watsi da ita. Ba mu nemi mu ɗaukaka ƙara ba, domin yanzu haka lokacin hutu ne a game da harkokin shari'a. Abin zai ɗauki lokaci mai tsawo. Mun zaɓi mu sake shigar da wata buƙatar neman beli, domin ana iya yin hakan a kowane lokaci. Shi kuma Baba Alfa an yi masa shari'a, kuma cikin wadanda ya dace mun ɗaukaka ƙara muna jiran alkali ya ɗauki nasa mataki ya aika batun a kotun ɗaukaka ƙara amma muna kira ga jama'a su mai da hankali domin kar amanta da waɗannan mutane biyu da ake tsare da su ba kan ka'ida ba à la vigilance des uns et des autres pour euh, on n'oublie pas ces deux cas. Ils sont toujours en détention arbitraire. Mu tattaka har zuwa da magaram. A bana cikin yankin zandar damana ta nuna alamun samun albarkatun noma masu fa'ida manoma da dama na garuruwan gundumomin belbeji kance har sun zartar da yankan farko duk da an samu bullowar kwari in ji Ibrahim Musa daraktan gidan gona na yankin da magaram tuni aka girka matakan murkice su ya firanta da Ali Kaita mu saurari kalamun nasa. yanzu a shirye muke da inda muka shi ya bulla muna da maganin shi sannan kuma banci wannan kwarin bisa wake kun san akwai kwari iri iri. to shi kin ma duk inda an samu attack wuri diya an yi magance wuri diya kuma ana kokowa zai ba mu dama mu shi a kasar guri da tanut da harko gurin ne kai yi mana zance an samu an ga kwara ina ganin alisai dai sun kai kusan tara da an ka ce mana an samu kwara tun da wannan lokacin sai muka rubuta can eh, mai mun ka ce muna son a ba mu oda aro mana magani a ba mu kuma mota wadda za ta shiga cikin ko ina da ta hesa maganin wannan to alhamdulillah yanzu muna da su kenan kun ga a shirye muke ta cikin alhamdulillah akwai mota kun muna da wani litir na magani wajen dubu bakwai kawai abin da muke tambaya ga mutane da mushannin nama na gona tashi mu kama Ibrahim Musa daraktan gidan gona kenan na da magaram. Mu dai tsaya a yankin zandar ɗin, yankin zandar ne zai karɓi wato bakuncin haɗuwar festival su kaɓe aji na goma sha biyar wanda za a buɗa bikin taron gobe laraba ga shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Sumana Tini wanda ya ƙirƙiro tsarin ya yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin bayani ta wayar talho mu saurari kalamun nasa. Festival Su bai mu hara shi yau shina da shekara goma sha biyar yanzu eh, za mu koma kuma sake a damagara ga munan za mu hara wasa nan zuwa kwana biyu muna jira yara dari da tamanin za su zuwa. Muhara ranar duka za a samu wasa a ran langa na Zender kuma eh, za mu ta yi mu gani yara Mirya, yaran Gure, yaran Kanut, yaran Magarya da mata mai. Saboda eh, mu wasa a Zandar su ba su samu lokaci su zo su zuwa. Tunda ka gani akwai nisa ka Kasu mu ne za mu ta wajen su a yi musu wasa bakin gidan sarki a yi musu wasa cin MVC. Eh, ci suna zuwa. Akwai yaran Burkina Faso, akwai yaran Cote d'Ivoire, akwai yaran Mali. Kalamu Batun wanda ya ƙirƙiro wasannin festival su kaɓe kuka saurara. Mu tsaya kuma mu koma a can wajen fannin motsa jiki bisa ga kimce-kimcen kwamfalar petang wasar jefa bul na ƙasashen afirka da zai gudana ranakun shida zuwa goma ga watan satumba shekara 2017 a tunis tawagar ƙasar Nijar tun jiya ta shiga shirye-shiryen kimcin a kai inda ministan matasa da wasannin motsa jiki ya mayar musu da tutar Nijar domin himmanta daga a wannan kwambala. Mu saurari kalamun babban sakataren kungiyar wai Siliman Hassanatan. muna nan ga shiri mu kai tahiya zuwa ga garin Tunis saboda can ne za yi babban wasa wannan ake cema Coupe d'Afrique. ma Coupe d'Afrique ta karshe 2015 an ka yi ta Anjamina. Can Niger ta samu nasara mun dawo da Coupe. kenan kup tana ga hannunmu shine zamu mu maida in mun samu champion d'afrique afrique kup za ta koma ga wansu amma in mun sabko ga championnat d'afrique ba mu samu ba muna iya mu yi kokowa don mu maido ta mu da nation abu mu wanda ya kamata za su je su yi wannan ah, takara tare da yan afrique duka a can kasan tunis joueur su fudu ne za su tahi da entraîneur su da mutum guda na federation wanda zai shiga taro na confederation africaine de sport bull wanda ya kamata yi can tunis Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun da harshen Hausa daga nan studio Kalangu babban birnin Yame karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma sai shirmu na musamman. Ranar tara ga watan Satumba ne Orkestar ɗin Tal National ya gabatar da wallafa albam ɗinsa na biyar a Palais de Vinaf Jouet jerin waƙoƙi goma ya ƙumsa. A nashi an mashi suna wato tantabara, komi haka ke ni? Maryamu Jallo ta kintsa muna wanga rahoto da nake buƙatar ku saurara. Da yake mu mun samu ɗaukaka don haka ne muka waiwayi 'yan baya domin mu kama musu, kamar yadda Yusuf Indur ya yi wa sauran mawaka. Mu ma a Nijar mun bi wannan hanyar saboda kasancewa tare ne ake samu ci gaba na yadda waƙoƙin ƙasashen Nijar za su samu karɓuwa a ƙasashen waje. Gurin da muka saka a gaba su ne zamantakewa, zaman lafiya, soyayya, haɗin kan ƙasa sannan a ɗaya ɓangare muna gaisa magoya bayanmu. Kun san mafi yawan mawaƙa da suka samu ɗaukaka to ta hanyar shama'a ne masu ra'ayinsu da goya musu baya. A ƙungiyarmu ta Tannasonal muna ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa a duniya. Saboda a zagayen da muka yi na baya-bayan na a ƙasar Amurka mun yi wasanni da suka kai arba'in da hudu. A cikin waɗannan wasanni 'yan jarida talatin ne suke biye da mu inda suka tabbatar tabbatar mana cewa ƙungiyarmu ta Talnational ta shahara, saboda mun gabatar da wasannin ne a zahiri. Muna miƙa saƙonni kai tsaye ta hanyar kaɗe-kaɗenmu da waƙe-waƙenmu. To haka ne jama'a suke bukata. Ina tune a lokacin da muka fitar da albam mu mai suna Kani a cikin ƙanƙanan lokaci mun sayar da fayafayen bidiyo ɗin waƙoƙinmu bil adadi. Muna sa a daina saka sha'anin siyasa a cikin abun. Jama'a suna buƙatar buƙatar waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗen mu. Kenan ya kamata a raya waɗannan al'adu. Da yawan mawaƙa sun samu ci gaba a yayin da ake dafa musu. Lokaci ya yi da jama'a ya kamata su zura ido zuwa ga al'adu. Il est temps quand même que A gaishe da Muhammadu Mutari da fassara duka-duka kuma abinda ya sauka kenan a wannan shiri namu ne yau, a madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa da editan na yau Muktara Hamado, Chef Mustapha da ya sa ido a kimtsin da kuma Hassan Abdullahi tawai wanda ke bisa na'urori daban-daban na ku gungu Muhammad Dantani ke muku sallama a futa lafiya da anjima kaɗan za ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci. sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.